manuniya. duk inda gwamnati za ta nemi kuɗi ta nemi kuɗi ta tallafa wa talaka in haraji za a ƙara ma ino ba sai a ƙara haraji ba in ko ino a ba su ka kuma za a sake karba ba sai a sake karba ba a tallafa wa talaka. kun duba yan kwanan baya a ɗan samu matsaloli na kuɗi ku shi yasa sai an ta tubura a ƙara musu lokaci don su ci gaba su wani. wasu daga cikin yan majalisar tare najeriya kenan ke daddale dalla-dallan dalilan kafa hukumar tallafa wa talakawan najeriya jpjp shi kuwa shehun malamin ja jami'a a jami'ar Bayar da ke Kano Farfesa Nasiru Adamu Aliyu gaya wa duniya yake cewa akwai yiwuwar sabuwar dokar zaben nigeria ta sa shari'o'in zaben shekarar 2023 su dau zafi. Hukumar zabe tana dama ta sa lokaci da take ganin ya kamata a yi. Sharadi guda ɗaya shine dokar zaɓe ta kai idan aka je aka tarzoma. A hukumar zabe aka tarzoma. A hukumar aka tarzoma to sai ta ce anan kada sake zabe a wuce zero sai dai kuma shi ɗaya daga cikin masu taka takarar taka kujerar shugabancin masaukilan tarayyar Najeriya ga yau duniya ke cewa yadda takarar musulmi da musulmi a jam'iyyar APC ta kawo rudani to dole ne a yi taka tsantsan cikin jam'iyyar APC kada a zo a yi wasu 'yan bangaren kasar nan laifi yadda muka shigo wannan zaɓe akan muslim muslim ticket to dole ne mai hatara mu tabbatar cewa kowace shiya an ba ta hakkinta don a ƙara samun inganci zaman lafiya a ƙasar. Waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar Juma'a ne kukan yi da fifi. Shiri na ɗari da goma sha uku cikin jerin shashiren manuniyan da ke son nuna wa masu sauran shi yadda ake kamun kifi. Mai yiwa kamun kuma amma na daren daloli ne ya sa masa da jantare Najeriya suka dage don kafa hukumar da za ta rinka kulawa da tallafawa talakawan Najeriya da suka ce ko da bashi za a ciwo ya kamata a tallafawa talakawan saboda suna neman tallafi. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf na masar tare tarayyar Najeriya ya ce wannan tsari ne suka tsatsafo da shi don ganin sun yi wa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wakafi. Ai kowace dokar da lokacin da ake yin ta. Wannan ƙuduri da muke kokari mu yi da can ba da wannan kuduri. muka gani no ya kamata no a ita gwamnatin president muhammadu buhari ta bar wani abu a baya ya sa muka gani ya kamata yi wannan kuduri a fitar da aikin daga wajen ministry a daraite commission na zaman kanta ba ka ganin kamar zai zama an dora wa gwamnati wasu nauyi ne na daban domin kuɗaɗe ake bukata a kashe kuma yanzu haka gwamnati ta ci ba suka da suka fi karfinta to abu ɗaya you know ai aikin gwamnati ta tallafa you know talakawa ƙasa ba za a ce kuma yau ba talakawa a najeriya ba don haka you know, duk inda gwamnati za ta nemi kuɗi ta nemi kuɗi ta tallafa wa talaka in in haraji za a ƙara ma you ba sai a ƙara haraji ba in ko you a ba su ka kuma za a sake karba ba sai a sake karba ba a tallafa wa talaka za a yi a wasu ƙasashe haraji ake ƙarawa in ya kama a ƙara haraji ba sai a ƙara haraji wa a tallafa wa talakawa. Game da maganar ƙara tsawon wa'adin kashe kuɗin kasafin kuɗin bara kuwa sanata Abdullahi Ibrahim Gobir ne ce ai da ma dai can majalisar ƙasa ta saba ƙara wa'adin aiwatar da shi wannan kasafi. Kin san dama ana da abandon projects da yawa da sana. To in ba a yi ba karshen ta su ma waɗannan su zama abandon projects. Kin duba hanyoyi da yawa ga su an sa a cikin budget amma ba yi. to shi yasa muka cewa ya cincinta a ba da wannan yanci a ci gaba shi ma a yi implementin dama mu abin muke abin da ne a ci gaba da wannan ba a yi implementin wadancan bajar a samu abandon project ya kowace gwamnati ana yi kuma kowace gwamnati muna karawa mu ce ga wa'adin da mun ka kara na a ci gaba a yi ba wannan ce ta farko ba kusan duk shekara muna hakan bambancin da aka yi shine wannan mun dan kara ba saboda ganin kun duba yan kwanan baya an dan samu yan matsaloli na kuɗi to shi yasa sai an kashe to bari a ƙara musu lokaci don su ci gaba su wannan kun duba ga wani shekara an mun samu waɗannan yan matsaloli kuna maganar zancen ci gaba da ayyuka kun samu ƙarin kuɗaɗe ne eh to ba ku gani haddasa supplementary budget aka yi na wajen about 819 billion and muna ganin in an kabi haka aka ba da wannan time to za ki ga cewa a ƙarshen ta komi an riga an bi shi a hankali kuma an gama ba ta Tun bayan rattaba hannu akan sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2022 shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wasu 'yan ƙasa suke ganin a gaskiyar magana harkar siyasa da shari'a a Najeriya za ta ƙara zurfi. Babban lauya na ƙasa San kuma malami a jami'ar Bara ta Kano Farfesa Nasir Adamu Aliyu ya ce maganar ƙarakin zaben bana fa akwai abubuwan lura saboda dokar da aka kafa ɗinnan za ta ƙara wa masu ƙara ƙarfi. Ita shari'a ta zaɓe daga wannan yanda dokar ta tanada kusan bambancin su da ta da kaɗan ne saboda yanayin da shi eh, electoral act wato dokar zaɓe ta kawo su 'yan sauye-sauye wanda misali kaga da sai a bar mai ƙara da kotu da kuma wanda ke kare kansa akan maganar mai overvoting ma'ana arin gizon kuri'a yanzu kuwa wannan dokar zaben ta bayani filla filla to wannan ya fito da abubuwa fili saboda haka ba za a sha wahala da yawa so haka bana soki zabe wajen inda an samu an gizo ba wai an soki me bambancin arigin nan da kuma zancen violence na tarzoma yau kaga shi dokar zabe ta kawo abubuwa guda biyu ta yi maganar wato a ringizo overvoting ta yi maganar disruption a ko tarzoma ko tarwatsa ko kan dalili da hana ko da ba tarwatsa kayan zabe ba sai aka zo aka hana zabe ko aka taya ne aka ta rigima to sai ta ce shi malamin zabe ya soke zabe idan misali an yi a ringizon kuri'a ko kuma idan an samu abin da ake disruption a dawo wajen 24 hours shi ma a sake zabe a gurin in zai yi ko kuma hukumar zabe tana dama ta sa lokaci da take ganin ya kamata a yi sharaɗi guda ɗaya shine doka zaɓe ta idan aka je aka yi tarzoma a kuma zaɓe aka yi tarzoma a kuma aka yi tarzoma to sai ta ce anan kada sake zaɓe a wuce zero. Game da cece kucen cikuikuye cunar sabon da masar dokokin jihar Yobe Honorable Musa Lawal Majakuran da aka ce shugaban masar dokokin jihar Yoban da ya ya taɓa yi kowa ya ce gaske ne abin ya faru amma dai shi yanzu ba shi da wani korafi. Gaskiya ni a rayuwa na da na taso bani da burin cewa sai na yi kaza sai na yi kaza. amma kullum ina barwa Allah zaɓi ne duk abin da Allah ya zaɓa min shine daidai kuma ita siyasa dama abu ne na jama'a in sun ce min zo yi zan yi in sun ce min a'a zan ce to nagode kamar shi babban abokin karawarka wanda a halin yanzu shine hmm. kakakin majalisar dokoki na jihar Yobe wani sako kake da shi zuwa hmm. gare shi sakon da zan faɗa mar illa iyaka ah, mai gida na da na siyasa a gargaye na tsawon shekara takwas sakon da zan tura mara da su da mutanensa sai ko in ce Allah ya ba su ikon ju abin da ya faru da runguman yaudara kuma. Akwai raɗe-raɗin da ke yawo a kafafen sada zumunta na social media cewar mm. ka taɓa sukar ra'ayin shi wannan kakakin majalisa har ma kuma ya sa 'yan sanda sun kulle ka. Ni dai dama duk abin da mutum ya min ba na ɗaukan shi wani abu. Na san Allah ne ya aiko min kuma ko da ya min wani abu ma ba ni da burin cewa ni in saka mar da wani abu. Ni dai tsakani na da shi na ya gama. Eh amma da gaskiya taɓa sa 'yan sanda sun kulle ka ɗin? Eh gaskiya ya kulle. Turka turkar taka takun takewa don haihuwa kan kujerar shugabanci masokilan tare tarayyar Najeriya ta sa wasu daga cikin masana ganin ya kamata jam'iyya ta tsoma baki kada a jefa wannan kujera cikin kududdufi. Dr. Abbas Tajiddin na Zaria na cikin wanda suka zare takobin takun tabbatar da sun lashe shugabancin majalisar wakilan tarayyar Najeriya sai da kuma ya ce dole ne jam'iyyar APC ta tsoma baki kada shukar da ta yi a ƙarshe ta zo ta yi mata kofi. Eh, wannan majalisa ta goma zai kasance ina cikin kusan mutane zan ce ba su ci goma sha biyar ba wanda suke rankin numbers saboda dan koma na hudu kenan muna gani a cikin wannan gaba musamman in wannan kujera jam'iyyar mu ta yi zone ɗinta zuwa northwest cewa kusan babu wanda zan ci a yau shi ke gaba da ni a bisa daɗewa ba ko wanda ke gaba da ni a kan sanin aiki shi yasa nake ganin lokaci yayi da ni ma ya kamata in fito da in bada na gudunmuwa na tabbatar da jam'iyya da kuma gwamnati wanda take kai da wanda za ta zo gaba za su so a tabbatar da kowace shiya na ƙasar nan a masa adalci yadda za a raba na muhimman mukamai ga kowane shiya saboda shine adalci ga kowane shiya shine kuma zai ƙara takaita korafi a ƙasar nan musamman a wannan gaba da kawuna sun rabu a bisa addini da kuma ƙabilanci yadda muka shigo wannan zaɓe a kan muslim muslim ticket to dole ne mai hatara mu tabbatar cewa kowace shiya an ba ta hakkinta don a ƙara samun inganci zaman lafiya a ƙasar. ga iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin su fana na ƙara ƙarewa ne kamar da yadda manuniya kan bukwakwafi. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki arba'in da biyar ne su yi sallamar sakin kujeru da za a fara su da suna tsaffi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ke zuwa muku babu cin zarafi. ni isa lol ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya